Assalamu alaikum masu sauraron mu barka da zuwa tashar Arewa Fakis TV tasha da ke kawo muku labarai akan abin da ya shafi fitattun jaruman Kannywood. Kamar dai yadda muka saba yau ma mun zo muku da wasu fitattun jaruman Kannywood sannan kuma mawaka wanda manyan 'ya'yayansu da suka haifa su ma suka kasance mawaka. Amma kafin nan ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye shiryen mu idan mun ɗaura. Na farko jarumi Adam Abdullahi Zango da ake malakabi da Frin Zango ɗaya daga cikin fitattun jarumai kuma na sahun gaba a masana'antar shirya fina-finan Hausa. Ya kasance marubuci mai ba da umarni sannan kuma fitaccen mawaƙi. Shi ne mai mallakin kamfanin nan wato White House Family. Adam Zango ya auri matarsa ta farko mai suna Amina a shekarar dubu biyu da shida, inda Allah ya azurta su da haihuwar ɗansa na farko mai suna Aliyu wanda ake malakabi da Haidar ko kuma Starboy. A shekarar 2018, Haidar ya bayyana a matsayin mawaƙin hip hop. Hakan ya nuna cewa ya gaji mahaifin nasa a fannin waƙa, inda ya saki kundin waƙoƙinsa wanda suka hada da godiya, rayuwa, yane da sauransu. Wasu daga cikin waƙoƙin nasa har an yi masa bidiyo yayin da wasu kuma ke kallayi A wasu lokuta jarumi Adam Zango yana fita da ɗan nasa wajen wasa da aka gayyace shi inda suke yin wasa tare. Faruwar hakan da ya jawo matukar cece kuce musamman a shafukan sada zumunta inda mutane da dama ke ganin hanyar da yaron ya ɗauko ba mai bullewa ba ce. Har ma wasu ke zargin mahaifin nasa da cewa kamata ya yi ya baiwa ɗansa ingantaccen ilimi a maimakon ya sa shi a harkar waka. Bayan kundin waƙoƙin Haidar na farko sai kuma aka daina jin ɗuriyarsa inda ya jima rabon da ajiya ya yi wasu sabbin waƙoƙin. Na biyu Tanimu Yahuza Shaba wanda aka fi sani da Tiwa Shaba wanda shi ma ya kasance fitaccen jarumi a masana'antar Kannywood. Sannan tsohon miji ga jaruma Samira Ahmad wacce ita ma tana ɗaya daga cikin manyan jarumai. Kafin ɗaukakar sa a masana'antar Kannywood, Shaba ya kasance mawaƙi, sannan shi ne mahaifi ga fitaccen matashin mawaƙin hip hop Sani Tiwa wanda ake malakabi da Freeboy. Jarumi Shaba shi ne wanda ya ɗora ɗan nasa a harkar waƙa bayan da ya fahimci cewa yaron nasa yana da basira ta wannan fannin. sai dai shi ma hakan ya janyo cece kuce a wajen ɗimbin masoyan shi inda da dama suke faɗin shi ma ya kamata ya sama wa ɗansa ingantaccen ilimi ba wai ya ɗora shi a harkar waƙa ba a wata zantawa da sani tiwa ya yi da kafar yada labarai ta bbc ya bayyana cewa ya fara waƙa ne bayan da ya kalli wata hira a talabijin da aka yi da wani yaron mawaƙi wato lil amir gabanin mutuwarsa Sani Tiwa Shaba ko kuma Freeboy ya kara da cewa yana samun goyon baya matuka daga wajen mahaifinsa inda ya ce ko da ya kammala karatunsa ya samu aiki to zai ci gaba da waka saboda ya ɗauke ta ne abin sha'awa ba wai sana'a ba cikin jerin waƙoƙin da freeboy ya rera sun hada da waƙar amarya kano ganga number one da dai sauransu to masu sauraron mu kada ku manta dai ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da mun dora